بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائئ العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفات وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسيلت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jikin yabo da godiya sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin talata 18 ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina da shekara 1443 wanda ya daidai da 19 ga watan afrilu shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da tattarawarsa ya tsara samu a wannan cibiya mai albarka a ga islamic center wacce take yola jihar adamawa tare da 'yan uwanmu da iyayenmu da malamanmu da 'yan uwa da abokanan arziki ba don komai ba sai ci gaba da haskakuwa da hasken littafin Allah subhanahu wa ta'ala da kokarin fahimtar manya-manyan sakonni na musamman kusan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a cikin wannan littafi mai albarka ya Allah ilimin mu ne fahimtar mu ma haka takaitacciya ce amma muna roƙonka kallarka da buɗinka da a kan wannan babban aiki na ƙoƙarin fahimtar littafin mai tsarki mai daraja Allah ka azurta mu fahimta waccan za ta kara mana kusanci zuwa gare ka fahimtar da za ta kara mana tsoronka fahimtar da za ta taimake mu wajen kyautatuwar yanayi daga mummuna zuwa kyakkyawa ko daga kyakkyawa zuwa mafi kyau Allahu ma'ani ga tambayoyi kamar haka wannan ya ce don Allah malam ka karanta min wannan to shi za a karanta mawakin inda ya ce don Allah sai mu karanta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam Allah ya kara imani da ilimi mai albarka Allah ya saka da gidan aljanna mafi girma Allahumma amin Allah ya gafar malam dan Allah ka ja hankalin mu matasa da ka ja hankalin ja hankalin matasa da kunnuwan su kenan har ma da manya a kan illolin zina especially yin zina da matar mutum wallahi yanzu haka matan mutane sun kusancin 'yan mata harkan bin maza yara da samari haka mazan ma da kaurinsu kuma suke bin matan da ba matansu ba har rubutun bai fito ba har samari masu harkar liwaɗi kenan yana jin yake so ya rubuta Allah ya yaye Allah ya yaye da yawa daga su da yawa daga cikin mutane suna yin wannan ɗabi'ar Allah don Allah a yi nasiha a ja hankali Allah ya saka da alkhairi abu mu ci da Allah masu rubuto tambayoyi da tarrika fayyace zance fayyace rubutu domin ya saukin karantawa ah, kafin an ka tambayar ka akwai ɗan gyaran da zan bata mai tambaya ko kai waye shine duk da za ka yi magana a kan abu kuma yana cewa da yawa daga cikin mutane ko mutane duk sun koma kaza a mun fahimta mutane akwai alkhairi har yanzu a cikin mutane akwai bayan allah masu kulawa da taka tsantsan wasu cikin mutane abinda ya kamata gani amma da yawa da eh, ya kamata a rika amfani da waɗannan lafazin ba sai in a kan abin da ya bayyana karara cewa hakan ne shi ne da yawa eh, zina wani laifi ne mai girman gaske wanda Allah subhanahu wa ta'ala saboda girman wannan laifi sai da ya ambace shi bayan shirka da kisa zina uku da Allah ya ambata shi ne zina lokacin da yake ambatan sufuku mutane na kwarai sai yake wallazi na la ya da'una ma Allah ilahan akhar wala yaquluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhab yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi mu'ana. Allah subhanahu wataala ya ce daga mutane na gari bayan Allah na farai shine ba ka hada Allah da wani ba ka shirka kenan suna da tsabtacce nagartaccen tauhidi sannan wala yaquluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil ba sa kashe wata rai wacce Allah subhanahu wataala bai halatta a kashe ta ba sannan wala nun ba sa zina tsakatu ne sun katange kansu daga ma wannan mummunan sako hakanan Allah subhanahu ta'ala ya ambaci wannan siffar ta kame kai daga zina lokacin da yake magana akan bayin Allah na kure waɗanda suke tsayuwa akan al'amarin sallah Allah ya ce hum ala salatihim da'imun على fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum والمحروم والذين bi yawmid din والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daga cikin siffofin bayan ƙasa na kwarai a wannan sura mai albarka suratul ma'arij Allah ya ce li furujihim hafizun masu kamewa ne masu kiyaye al'aurorinsu ne da farjinsu ba sa yadda su taɓa matar da bata halatta a gare su ba ita ma matar ba ta bari wani namiji wanda bai halatta a gare ta bai taɓa ta Allah ya ce kuma nibtaga wa a zalika fa ulaika humul adun duk wanda ya kudurce ko ya fuskantar da sha'awarsa da bukatarsa ta wuce taifi ko da'irar inda Allah ya halatta masa to waɗannan su ne azzalimai masu ta gona da iri wajen saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai musu hisabi kan munanan ayyukan da suke aikata ya inganta hadisi da bambanta daga manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam munin zina da masifa da za ta samu wanda ya kutsa ma irin waɗannan manya-manyan sabo waɗanda ana kirga su da cikin manya-manyan alkaba'ir manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ba yadda za a yi mutum mai imani mutum ya yi zina a lokacin da yake zinan ya kasance kuma tare da shi akwai cikakken imani ma'ana akwai wani tattaro akwai wata tawaya da ake samu daga wajen duk wanda ya sufanta eh, da wannan mummunar ɗabi'a wannan tsibirin eh, ayoyi ko hadisai na waɗanda suna nan da yawa ba mu da lokacin da za mu iya su to amma ta ɓangaren wa'azi idan hankali yana da kyau kuma a eh, mutum ya bambanta kanshi da dabba ya bambanta kanshi da dabba dabba idan ta ji yunwa ba ka damuwa da cewa wannan garin wannan masaran wannan jiran na waye kawai za ka ci saboda mai saboda illar rashin hankali amma kai yanzu kai in ka ji yunwa ba ta ci ka gani kake ci ba a bangare biyu ko sai abun ba naka ba ko kuma abin zai iya cutar da kai to ita ta yi za ka ci shi sa akuya ta ci ta mutu ba haka ba amma kisa in ba na ka ba ba za ka ci ba sannan kuda ka ne in zai cutar ba za ka ci ba to ita cuta ba ta ka bace sannan kuma za ta cuta ga bai kamata ka ka kusance ta wace abu na biyu bawan Allah ka tuno da ni'imar da Allah ya maka ni'imar lafiya ni'imar ni'imomi barkatai da suke kewaye da kai a ce sai ka ɗauki wata nima da cikin hikimomin Allah sai ka saba masa dama ita sha'awar nan da mutum yake tare da ita A yi jarrabawa ce wa da shi sharri wal khairi fitna amma yana turja un jarrabawa ce a gaya za ka yi da ita jarrabawa ce aka aka sanya a cikin jikinka domin a fahimci cewa ko domin ta bayyana shin imanin ta gaskiya ne ɗan asali ne ko jarrabawa ce wanda yake da imani ɗan asali ba jamu ba ba bijari bijari ba ko da sha'awar ta motsa tana da iyaka iyaka za ta yi mata imani za ta yi mata iyaka kamar yadda imani da tsoron Allah zai maka iyaka a kan kudin da ba naka ba a kan dukiyar da ba ka ba a kan kudin da ba naka ba duk ɗaya ne abu na uku da zai maka wajen auratarwa daga wannan mummunan aiki shine bawan Allah ka tuno da tsayuwanka a gaban Allah subhanahu wata'ala duk irin ni'imomin da aka yi maka yanzu mutum ya yanzu a filin kiyama a ambace shi wane dan wane dan wane daga cikin laifinsa akwai zina da wanta da ɗan wanta da wani duk abin da aka yi zai bayyana karara a cikin Allah subhanahu wa ta'ala tuno da tsiwar ka gaban Allah tuno da ni'imomin da Allah ya maka ya kamata ka saba masa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kama labarin abin da ya faru da Yusuf da Imra'atul Aziz yace innahu rabbi ahsana maswaya ubangiji na ne ya kada ni ya mutunta ni ya martaba ni sai kuma in zama daga cikin masu narkewa cikin Ba da ba daga cikin abin da zai taimaka mutum ya kyamaci wannan mummunar ɗabi'a ita ce hadisin manzara amma sallallahu wanda ɗaya daga cikin samari ya zo masa ya ce ya rasulallah ya idan lifi zina ya rasulallah ta bani izini ya je ya yi zina sai zarra rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce aka tarbahu li ummi kana so wani ya zina da mahaifiyarka ya girgiza kai ya ce hasha ina sai to fa haka zanna la yarbuna la yarbuna huli ummahati ma'ana ita wannan da ta yi zinan da ita ai mahaifiyar wani bawan Allah to ya za a yi ka ci mutuncin ka keta alfarmar mahaifiyar an ba ita ba a fa tarbahu so a ce ga yar uwarta ta yi an motsa zuciyar sa Ito eh, fa haka na suna bayan zauna wuni a hawatin mutane ma ba ta so a yi da ɗan uwansu mata a kan farbawa wuni jinkin kana so in a ce ta yi wannan mummunan aiki ma'ana motsar zuciyarsa ya hanga ya gane cewa duk inda zai yi zina dai zai yi ne da ƴar uwar wani ko matar wani ko mahaifiyar wani ko kaza ko kaza ba wanda yake son haka daga cikin abin da yake ƙara sauta zuciya a kan al'amarin zina shine akwai wani dattin zuciya da duhu da kunci da yake samun wanda ya kuta ma wannan munan eh, safon daga lokacin ke tuba ba sai ka ga zuciyarsu ta fara kyaman ayyukan alheri sai ka ga ya fara sakaci da sallah sai ki zuciyar alkhairi da hasken alkhairi bai samun wajen zama a cikin saboda mai saboda wani mummunan su ya sami a zubar da koli a cikin zuciyarsa bayan wannan daga cikin abin da ake ambata cewa zai yi wahala mutum ya keta alfarmar wata face sai shi ma an keta shi. akwai kistoshin da yawa akan haka amma ba da lokacin da za mu ambata kistoshi masu sun zuciya a kan wannan kaban ne masu hikima kuma mai hikima yake cewa inna zina dainun ta in karabta kana al-bukhra min daini halitta fa'ilar zina wani bashi ne da ake dauka in dai ka ɗauki wannan bashin ko biyan bashin a cikin iyalanka da danginka ne za su biya wannan wannan bashin aljazabu min na amal abu na gaba bawan Allah a kowane lokaci za ka iya mutuwa har yanzu ka yadda a daidai lokacin da mutum yake wannan abin a ce ajalin shi ya zo ba ta an yi ba ne an yi ba ba ɗaya ba ba biyu waɗanda suka mutu suna cikin zina suna cikin zina suka mutu akwai tashin hankali masifa ce mai girma to mutum yanzu ya yadda ya irin wannan mummunan cikawan ko ko kana da yakinin cewa tana da lokaci ne ko wanda yake aikata wannan yana da yakinin zai iya gama ne hankalin shi ne zo ba mutane nawa ne suka kusa ma wani zanibi da niyyar da rufin sauri su kama kafin su fata ajiyar ya zo kamar yadda masu suka bude pejin ayyukan alkhairi suna cikin yin ajali ya zo haka kisa ake so a rika yawaita aikin alkhairi don asalin ya kuma ka tana cikin aikin alkhairi saboda haka jama'a mu ji tsoron Allah mu tuba ga Allah subhanahu ta'ala, mu nemi kafarar Allah subhanahu ta'ala akan zunuban mu ƙanana da manya sannan irin waɗannan shirin sandan zirban manya manya waɗanda suke rikita rayuwar mutum lalata rayuwarsa to yi kokari ya yi tsayuwar duka ya ga cewa ya kauce ma waɗannan ta irin waɗannan manyan laifuka abinda ko mai tambaya ya ambata ko mai tambihi maganar ah, abin da ya shafi matan wasu daga cikin matan aure shi ma wani yana da cikin gyaran da ya kamata a yi masa wasu daga cikin Ah, laifi laifi ne sai yana ƙara girma idan ya kasance wanda yake aikata shi ya tufanta da wata siffa tsari a kai ah, wani shi kowaye ya yi zina ya saba ma Allah kuma yana cikin fushin Allah to amma idan kina so kana so ka gane girman zina da wanda ya taba aure ga wanda ya taba aure ko wacce ta taba aure ka duba a ce ran mutum ya fi duniya da abin da ke cikinta daraja a wajen Allah gara duniya a rugurugu rubuta ita kan a kashe mutum da ran mumini to amma idan mutum ya yi zina alhali yana muhkan mai aure ya taba aure mana, ko mata da ta taba aure ko tana da aure me hukuncinta in aka kama kisa ka kalli girman abu ashe girman laifin ya ya wuce yadda muke tunani wanda Allah ya jirage shi da wannan masifa ya nemi shafarar Allah subhanahu wa ta'ala ya bi hanyoyin da zai biya koshe dukkan wata kofa da shaidan zai biya rika kawata masa wannan mummunan aiki sannan ya kife a gaban Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dare ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala jafara da nemi roƙi Allah subhanahu wa ta'ala shi babu laifi babu laifi idan mutum ya sanya hannunsa a kan kirjinsa ya yi addu'a addu'ar alkhairi a kan shi addu'ar shirya za ka iya dafa hannunka dafa kirjinka ka ce ya Allah ka tsarkake zuciyata Allah ka kyamatar da wannan mummunan zunubin a zuciyata Allah ka shirye ni da hali kana dafa zuciyarka ko kirjinka Allah ya kare mu Allah ya kare shiryar da mu ah, wannan ya ce ah, assalamu alaikum wa alaikum salam malam tambaya ta ita ce na ji fatawa da wani malami wannan ma kuskure ne a tambaya in za ka yi tambaya ko ke tambaya a rai da gaske yana da cikin kurakuran ba a cewa haka malamin mu suka koyar da mu ne ma malamanmu idan ka yi wannan ba sa karanta tambayar in kake ka ji fatawa daga shi kenan ba za su karanta ba saboda me kake so ka ji kana so ka auna fatoyin ne koko kawai malam ina da tambaya ka za ka za shi kenan wannan shine ladabin tambaya so ce yana cewa idan kana bin mutum bashin kuɗi ko makamancin haka sannan ya ƙi biyan ka ce haramun ne ka ce masa Allah ya isa sai bayan shekaru 60 in Allah malam yana son karin bayani akan wannan fatawar sun eh, zai shekara su za a ce masa Allah ya isa sai kuma cikin shekara da ka mutu ah, ban san inda aka samu wannan maganar ba amma la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al illa man zulim wanda ake zalunta Allah ya bashi manumfasa mutanaffas nafsu masdur kakin wanda zuciyar shi ta cikin shi bai da lafiya me rashin lafiyar ta an sa da kai to dole a baki an hakan kaki ba za a mare ka hana ta kunta ba saboda haka wanda yake bin sa bashi ya kasance ana bin shi bashi ya ƙi biyan ka kuma gangar yana da dama dama man Allah ta sana ya ce yana cewa mablul gani zulmun yuhillu malahu wa irdahu ko matsolancin wanda yake da hali yake da dama matsolanci ma ita ma kalmar larabci ce tun daga matsolanci ko sai ba wuce ce matsal sai ne da aka samu matsolanci matsolo wanda zai yana da damar ya biya yaki yaki biya matsala sosai ya ce zalunci ne zaluncin da zai halatta mutuncinsa zai halatta dukiyarsa da ake nufi da halatta mutuncinsa shi ne a ce wani ba samun ba wani kashi cuce ne ka kirki kamun da tashi wannan ya halatta in kan zalunci mutum amma akwai abin da ya bi shi ne haɓa ga wanda zai iya wanda ba zai iya ba kuma ya bi hanyoyin da zai bi wajen kwaso haƙƙinsa so kuma idan mutum aka cutar da shi ganga a ƙi ya ce allah ya isa bai yi laifi ba amma a ce masa sai ya fi shekara 60 sannan ya ce allah ya isa so wannan bai zo a cikin izifi 60 'yan kur'ani. نعم السلام عليكم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا

ذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ya bayyana hukunci mai muhimmanci a cikin wannan aya mai daraja da ayar da za ta biyo bayan ta. hukuncin nan kamar yadda kuke bayani jiya yana da alaka ne da neman izini a cikin gida yana da alaƙa da neman izini a cikin gida ma'ana a cikin gida ake to za a shiga wannan bangaren za a shiga wannan ɗakin to a nemi izini nau'i na biyu na neman izini ne neman izini ne a cikin wannan ayar izinin waɗanda suke yan uwa ko mutunta ko kuma waɗanda ake shafi ɗaya da su a cikin gida neman izinin waje ba na daga waje a shigo gida ko kuma neman izinin waɗanda suke al'ajanir al'aba'i mutanen da ba na kusa ba ba waɗanda ake takuɗe deniya da su ba su kuma a ina neman izinin ya zo a ina neman izinin ya zo neman izinin waɗanda suke neman izinin shigowa cikin gida neman izinin waɗanda ba makusanta ba la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha mun fahimta saboda idan ka fahimci wannan sakon za gane yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake saukar da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da ɓangarori daban-daban ba wani abin da ake mantawa babu abin da ake yade shi saboda bai da muhimmanci in dai ya ce mana amfani Allah subhanahu ta'ala ya ambata an ambaci neman izinin shigowa gida to sai aka ambaci kuma neman izinin shiga daki an ambaci neman izinin waɗanda ba su kusanta sai aka nemi neman aka ambaci neman izinin waɗanda suke makusanta waɗanda ake cakuɗe ne da su sawa'un ma'aikata ne ko kuma halimai ne ko kuma ɗaya waɗanda suke ah, masu karancin shekaru Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yasta'zinkum alladhina malakat aymanukum lam zamul amr umurni Allah subhanahu wa ta'ala yake bayarwa Liyasta ليستأذنكم ya ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم وأن بسير بحجبا kamar yadda ayar gaba ta ce kuma wani na balagal afkali kamar yadda za mu zo mu ji idan suka balagal a cikin wannan gabar muka tsaya inda muka fara magana a kan jami ake balaga a cikin musulunci balaga tana da alamomi akwai alamar da bil ijma bil babu sabani ijma'i ne a wajen malamai gaba ɗaya malaman fikihu malaman mazhabobi gaba ɗaya a cikin abin da muka sani abin da aka yi ittifaki a kan shi babu sabani shine aliftina mafarki kamar yadda ibn al-munzir da dawud al-zahiri da ibn hazm wul ijma' ala zalik suka hikaito suka nakalto suka ruwaito ijma'in magabata kan haka shi yasa larabawa sai suka saboda wannan hukuncin na daukan mutum ya zama balibi daga mafarki ba wai a musulunci ba har a al'adun laraba ma haka ne shi ya sa sai ake cewa balaga balagu alhulu hulun kuma shi ne mafarki kamar yadda muka ambata jiya ko hulun mafarki to kamar ana cewa idan suka yi mafarki kenan suka kai shekarun yin mafarki ko suka yi mafarki Daga sun alamomin balaga shine al'imbat ma'ana fitowar gashi mai kaushi a kan mara wannan alama ce daga cikin alamomin balaga daga cikin asar da hadisan da suke karfafan wannan shi ne asara bani quraiba lokacin da aka kama fursunonin yaƙi na banu quraiba manzo Allah sallallahu alaihi wa bayan ya yi hukunci da a kashe su sai ya ba da umarni a duba duk wanda mararsa akwai gashi to ya balaga kenan a kashe shi wanda kuma babu gashi a bar shi da wannan ne malamai suka ce tun da a lokacin ba za a zo a ce mai ka taɓa farki ko baka yi ba a'a sai an samu wata alamar da ita ce ya ƙi wannan alamar ita ce a duba marasa a ga me yake ciki ah, alama ta uku ita ce alfin kaiwa wasu shekaru shekarun nan akwai sabani a wajen malamai tsakanin maza da mata maza maganar da ta fi shahara a wajen malamai ita ce shekara goma sha biyar a cikin hujjojin da aka ambata a kan wannan adadi na shekaru shine hadisin Ibnu umar radiyallahu anhu ma lokacin da yake ba da labarin cewa an zo da shi a yakin uhud yana kwaɗayin yana shauƙin da jefashin fama domin ya ba shi gudunmawar sauƙin daga kalmar Allah sai manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama lam yujizhu wa rajjahu sai bai ba shi dama kamar ka ce ba a masa sani ya shiga ba haka ce a'a ya bai ya shiga shekara da ta zagayo lokacin shirin yakin alhandar da ta zo ta alhandar a ajaza wanda biyu sallallahu kuma za a ta sanar ya ba shi dama ya shiga cikin eh, mayakan musulunci da wannan sai malamai suka ce wannan hujja ce da suke tabbatar da cewa a bara yana shekara hudu bai balaga ba yanzu shi aka yi ce shekara biyar ya balaga shi ya sa sa'a kusan ya ba shi izinin ya shiga cikin fama amma a fuskanta a kan wannan wasu rayacin malamai suka ce to ba ganin shi kuna umar nan da sauran samari waɗanda manzala su bai ba su izini a shekarar da ta wuce ba ya ba su da shekara ta zariya kila akwai wani abin da yake da alaƙa da kuzarinsu ne da ƙarfin jikinsu da damar da suke da ita na iya ɗaga takobi ko makami wanda kila da shekara ta zagayo sai ya ga cewa ƙarfinsu ya kawo sai aka ba su dama kafin wannan wani tunani ne da ra'ayin mu zai iya dan taka ma wannan maganan shekarun birki. amma sai kuma in haka da ne za a ga yawancin mafarkin yana faruwa ne a tsakanin waɗannan shekarun duk da yakan bambanta daga kabila zuwa kabila akwai kabilar da suka fi sauran kabilu saurin balaga tun a zamanin yana da alaƙa da yanayin gari gari yana tasiri yawancin garuruwan da aka fi zafi to an fi balaga a ciki an fi samarin garin ko yaran garin sun fi saurin balaga ban ci dole ba kada wani ya ce <laughs> ah, abu na uku da yake taimakawa wajen bambance yanayi shine yanayin abin da mutum yake ci shi ma yana taimakawa ga wani masanin likitanci can na ga ya da kai saboda ya san haka ne a likitanci to shi ma yana taimakawa wajen samun saurin balaga ko akasin haka akwai abin da ya shafi jini shi ma jini yana tasiri ma'ana dangi akwai dangi ko yanayin family da suke da saurin falata ko akasin haka a ƙarƙashin haka akwai wasu sirrori da yawa wanda ba mu da lokacin da za mu ambata amma dai suna da alaƙa da wannan maudu'in kuma suna da ban sha'awa a ilmance da kimiyyance a cikin alamomi na bada a wajen wasu ƙabilu a jahiliya shine a auna tsawon yaro idan ya kai ciki biyar sai a ce ya balaga to idan bi ƙaramin ruwa ne ba zai wada ne ba na za a yi misali ko kuma idan sololo ne dogo nan da nan ya yi tsawon kafa amma kuma bai da shekaru shi kuma ya za a abin har kake hikaito wata kasida wani wake na na alfaraz da tsaye daga cikin manya-manyan mawakan larabci lokacin da yake wake yanzu bin muhallab yake cewa ma zalimut da yadahu izarahu ma zala ko yana cewa ma zala mud aqadat yadahu izarahu وكما أجرك خمسة الأشبار يبني كتائب من كتائب تلتقي بالطعن يوم تجاول وغوار yake cewa shi wannan da nike yabo ma zalamun akadar ya dawo izara tun lokacin da ya iya daura wandan shi ma'ana ya san me ya wasama ya girma fa adraka khamsatal ashbari ya kai saki biyar kamu biyar tun lokacin ma sala yabni kata'iba min kata'iba talqi yana haka kan mataje jarumai da fuskantar da su ya ce a tafi cikin fama birtani yana koya mace yadda za su kashe aboki daban yadda za su karshe kasa yau mata jawuli bagawa ne ranar da ake cimewa a haɗe a fagen fama mana yana so ya ce shi lokacin nike yabo tun da ya balaga tun ranar jarumtakar shi da ƙoƙarinsa a fagen fama ta bayyana har suke waɗanda suke da wannan ra'ayin suke na kalcewa cewa a zamanin tsayin na abubakar akwai wani yaro da aka samu ya yi sai sai na abubakar ya yi umarni da cewa a auna tsawon shi wai da aka auna shi aka ta kadde kummula daidai dan nan a bai kuma sai kaɗi biyar ba ko kamun da ba sai sai na abubakar ya ci a kyale shi amma ita na ɗauko nan daga ibn sirin amma malamai masu kula da al'amarin riwaya suna raunata wannan riwayar da wannan asar cewa bai inganta zuwa sai na abubakar ba maganan kamu biyar a auna shi a matsayin alamomin bukata wannan bai da asali wallahu ala wa ala da yastazinkum alladhina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم أبقي قراءه إبلابي ثلاث عورات لكم كو ثلاث عورات لكم ولن تذكرن كاب النصب ثلاث عورات لكم على البدية فهو بدل من ثلاث مرات ذكره معنى يمد على تنين ثلاث مرات ذكره ولن تذكرن كاد ونن مصبر معنى ثلاثة سوني آه، الأخوان آه، حمزة والتفادي لكما شعبة آه، وانده كبوك الشعبة وانده كرواية لعاصم سورة مثلا سورة هذه سنة كانت ثلاث عورات لكم كانت ثلاث عورات لكم على أنه خبر لمبتدئ محدود تقديره هي عورة هي ثلاث عورات لكم ma'ana waɗannan lokuta guda uku da aka ambata su ne lokuta da za a ake kirkawa a matsayin lokutan da kuke kyamar wani ya zanku a wannan yanayin saboda bayyanar alkawara ko tsariki ko kuma bayyanar abin da ba ku so ya bayyana wannan jihar ta talatu auratin lakum ko talatu auratin lakum jama'a tana dauke da wata fa'ida mai muhimmanci fa'idan nan ita ce yadda shari'a ta damu da mutuncinka dama daga cikin manya-manyan objectives na shari'a manufofin shari'a ai akwai hibdur al'ir kiyaye mutunci to kaji ta bayyana karara a ƙwar'an yadda ake ƙoƙarin a kare mutuncinka ashe da aka ce a farkon sura mutum kare zina ana ƙoƙarin kare mutuncinsa da aka ce mace ta bayyana tsaraicin ta kafin shiga mana kyau ana kokarin kare mutuncin ta ne amma idan ta gane idan mun gane idan ba mu gane ba to wata matsala ce a kwakwalwa da wani talaucin tunani ne da muke fama da shi shi yasa muka kasa gane amma shari'a daga cikin manyan manyan manufofin a kare mutuncinta to idan ya kasance al'auran mutum ko za a ci mutum a wani yanayin da ba a biya so a gan shi to ai ka gaba a tara a gan shi aka kaga ba a tara mutuncinsa ba mutuncinsa zai kanta to idan wannan shi ne hukunci a cikin gidaje da alaƙar mu da waɗanda suke tare da mu a wasu na alaikum ba bukum ala ba to ina ga wannan kuma zai zo ya tallan mutuncinsa a duniya Da bayyana abin da shi a ƙur'ani ƙarar Allah ya ce subhanahu wa ta'ala ga wasu lokutan da ake kauce zaton wani bangare na jikin ku zai rika budewa saboda yanayin shirin kwanciya ko yanayin zafi lokacin da rana ta kai tsakiyar sama ko kuma lokacin da suke shiri suke shirin tashi daga bacci to ina ga wanda ko wacce za ta zo ta bayyana abin da ake so a koye kuma a a bainar jama'a kaka wannan zai kara nuna mata cewa duk wanda yake aikata wannan aikin to yana da wani didi na hankalin da ake sa ran yana da shi kwarai da gaske duk wanda zai rika bayyana tsaraici ko wacce za ta rika bayyana tsaraicinta ba ta damu da wanda zai ganta ba to tana da ta siffanta da siffofi kamar haka siffar farko akwai wani gibi wanda yake da alaƙa da hankali me dalili abin dalili shine dabbobi da ba su da hankali su su san tsaraicinta saboda haka kamar da ibn al-qayyim yake cewa rahimahullah yake cewa akwai wasu abubuwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su a tare da mutum idan ya karkata karkatawa da yawa zuwa wani bangare to zai koma ya kama da waɗanda a cikin halittun Allah aka ba su wannan sufar da yawa. Kun fahimci sabon? Misali, sha'awa. cewa wanda ya karkata zuwa da sha'awarsa da yawa har ya kasa mata saifi to sai ya yi kama da dabbobi ta wannan bangaren saboda su ne ba ta iya taka ma sha'awarsa birki wanda kuma zuciyarsa da ɗabi'unsa suka tsarkaku to ya danga sama sama sama kenan har ya kai matakin kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala saboda tsarkin zuciyarsa da tsarkin ɗabi'unsa wacce za ta bayyana tsaraicinta ko ba ta damu da wanda zai ganta ba tana da matsala ta biyu rashin fahimtar gatar da addini da shari'ar musulunci ke mata don wanda ya san ko wacce ta san an mata irin wannan gatar hanyar da za a yi ta kasa a guya wajen runguma da nuna farin ciki ga abin da Allah da manzansa suka ah, ah, mata umuri da shi wacce baka damu ta bayyana ta ba ko ta bayyana abin da kamata ta bayyana ba tana da matsala ta uku matsalar ta uku ita ce rashin yalwar karfin tattalin arzikin kunya tare da ita ta ta kunyar da ya kamata ta samu matsala ta babin kunya saboda wacce take da cikakkiyar kunya ba za ta so a ga wannan bangaren na jikinta ba saboda kunyar da ke tare da ita amma idan babu kunya shi kenan idan lam tafa'il fasna ma sai ka aikata abin da kake so Allah subhanahu wa ta'ala ya ce salatu auratin lakum nan daga cikin fa'idojin da zamu samu a daidai wannan kasa ita ce muhimmancin mutum ya kame bakinsa daga taɓa mutuncin wani kamar yadda Allah ya yi umarni da ya kama idan shi daga ganin mutuncin wani mun fahimta an karɓi abin da yake da alaƙa da gani ne to shi kuma gaɓaci daga ne daga gabobi kilo kenan to akwai kafar baki wanda ya hana ka kada ka saki idanka kada ka shiga wani waje sai da izini din ka da hanko abin da bai kamata ba to shi ya sanya ma bakinka linzami ko shi umarci ka sama bakinka linzami karkar ka kutsawa cikin mutuncin mutane ta hanyar harshenka lokacin da mutum yake saurin taɓa mutuncin mutane bai damu da ya ci mutuncin mutane ba ta ɓangaren harshensa ba to shi ma zai samu wasu matsaloli ko yana da wasu matsaloli tare da shi waɗanda suka haɗa da rashin sanin kimar dan adam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kimanta da rashin sanin mutuncin kanshi shi kanshi ne wannan ɗabi'ar saboda duk wanda ya san mutuncin kansa to za ka ga yana fahimtar mutuncin wasu duk wanda yake ganin kima da mutuncin kansa za ka ga yana tsaka tabbatar ya ci mutunci kan da kimar wasu yana daga cikin haƙiƙofi da matsalolin da ka samu kama a ciki a wannan zamanin shine yadda wasu daga cikin mutane suke saurin kutsawa cikin mutuncin mutane su yi kolinsu a cikin mutuncin mutane ba tare da suna jin cewa sun yi abin da ba daidai ba wannan ba koyarwa ce ta addinin musulunci ba sai da alaƙa da tafarkin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam tafarkin manzala su sallam ya koyar da mu almuslimu man salima bi muslimuna min lisanihi wa sai aka ambaci harshe da hannu musulmi a bari shine musulmin da musulmai suka samu kariya ba su cutu da abin da zai cutar da su da shi kuma harshen su ya cutar da su da shi daga cikin jarrabawar da wanda yake kusawa cikin mutuncin mutane yake samun kanci a ciki shine shi ma sai an jarrabe shi da arhar mutuncinsa mutuncinsa zai zama mai arha ga ana wuji-wuji da mutuncinsa saboda ne saboda shi ma ya taɓa mutuncin wasu akwai mutanen da tare da su akwai aibu akwai kasawa akwai laifuka amma da suka suturta bakinsu daga firar da na a kan laifin wasu sai Allah ya sanya min bai ne aidihim sabbin wa min kharfihim sabbin sai Allah ya toshe kunan mutane ba sa ganin laifin kuma ka kushe ka amma wasu suna nan ɗan zunubai ƙanana da suka dinga taɓa mutuncin mutane sai Allah ya bantuto laifuffukansu ko da ƙarami ne sai a mai da laifin su saboda ne saboda abin da suka aikata لسانك لا تفر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن يعني كما يكي سواء سيبان الله harshen ka rika yawan ambatan al'adar mutane ma'ana ka aibata mutane da yawa me yasa fa kunta auratin fa kunta auratin kai dukkanka kai aibi ne ba wani adam in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine cikakke amma kowa ne kake ta ga wani gigi tare da shi a nan dama ka zane a nan zuwa amma a nan can can ya kai su nan kuma bukukan suke kullu na zalikan raju amma idan ka kame sai Allah ya sanya bakunan mutane su kame daga mutuncinka Allah ya ce wa idan balagal afalu na'am wa idan balagal Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza balagha al-afdalu minkum al-hulum idan yara waɗanda aka ambata ɗazu aka ce waɗanda ba su balaga ba su nemi izinin shiga ɗakunan ku a lokutan guda uku to in yanzu kuma suka balaga ɗaya hukuncin su a ajinu kamar sa'azan alladina min qablihim su nemi izinin shigowa kamar yadda waɗanda suke gabanin su ko kafin su suke neman izini كذلك يبين الله لكم ayatihi wallahu alimun hakim duka waɗannan bayanan Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana muku ayoyinsa ne waɗanda suke cike da hukunce-hukunce masu muhimmanci waɗanda za su taimaki ku su taimaki ku su taimaki alaƙoƙinku su taimaki hidindimunku na yau da kullum Allahu alimun hakim Allah shi ne subhanahu wa ta'ala wanda yake masani mai yawan sani wanda iliminsa bai da farko bai da karshe kuma hikimarsa ba a kwatanta ta da wani abu saboda girmanta da fatinta wa balagha al asfalu minkum al-hulum balagha al-asfalu idan yara sun balaga sun kai matakin balaga wannan lafazin da cikin fa'idodin da yake fa'idantarwa shine yana nuna mana cewa rayuwar nan tafiya muke yi kuma za ta kare ta ina ya aka muka samu wannan fa'idar Allah ya ce galaba in ya kai ba su ce kai ba yau ya kai a shi tafiya yake a shi tafiya za ta kare ce shi yasa ake amfani da wannan lafazin na bulu ko balaga a harshen larabci a larabcin Ƙur'ani, domin da cikin sakonnin a nuna mata cewa kai matafiyi ne rayuwar za ta kare idza balagan shitama lana sabiyyun takhirru lahu al-jabaliru sajidina haka mai hikima yake cewa idza balaga shitama lana sabiyyun idan yawo a cikin kabilar ya kai lokacin da ya yayi to tasiru lagos da zahiru sajirina saboda jarumtar kabilar mu sai ka ga manyan mayaka waɗanda suka kai suka kawo a fama Ina zubewa suna eh, zubewa a gabansa saboda tsoron da suke ma ɗan jaririn mu to ina ga mu kuma manya kaga sai amfani da iza balaga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wabtul yatama hatta iza balagun nikaha idan suka kai shi ma balaga jiya bai kai ba da yake rayuwar tafiya take yau ya kai to ashe jibi ganta rayuwar za ta tare hatta iza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi ne an ashkura ni'mataka an an'amta alai lokacin da Allah wata ala yake magana akan ɗan adam cewa idan ya kai shekaru arba'in kaiwan shekara arba'in alama ce daga cikin alamun cewa ina tafiya ne kuma za a gangare za a yi da rayuwar za ta kare Allah ba mu kyakkyawan karshe wa idan balagal qatalu minkum al-hulum kamar ta lalina min kabilin su ma su nemi izini kamar yadda waɗanda suke gabaninsu suke neman izini su waye waɗanda suke gabanin kafin su ma'ana ɗayan biyu ko dai waɗanda aka ambata a baya su waye aka ambata a baya al'ajani biyu tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha saboda haka yaron da ya kai matakin balaga bai kamata ya shiga cikin gida ko ya shigo wani bangare ba a kowane lokaci ba talatu auratin da kun ba wanda zai shiga zai nemi izini a lokuta guda uku da aka shi ne wanda zai bala gaba amma wanda ya fita zai nemi izini a lokuta gaba ko kuma ya sajinu kuma ta kallabi da min ai min kamun ana nufin waɗanda suke gabanin a rayuwa ma'ana waɗanda suka girme musu kenan kamar yadda ah, wasu da cikin malaman tafsiri suka ambata da jikin bayan za mu samu na kamar tsadanar ladina min qablihim fa'ida ta bangaren fannin magana a ce daga cikin abin da ke nuna kwarewan mutum a wajen magana ya rika ishara da nuni zuwa ga da ya ambata ɗazu da ji a cikin magana ba tare da ya maimaita su ba tun daga shi Allah ya ce falyasta azimu kamar tsadanar ladina min qablihim bai ambace su ba kawai sai ce kamar yadda waɗanda suke su ko waɗanda aka ambata a suke neman jini a takaice kuma a ƙarshen magana waɗannan hukunce-hukunce jama'a suna nuna mana a ƙarfin shari'a da yadda take ƙoƙarin kulawa da mutuncinmu take ƙoƙarin kyautata alaƙoƙinmu da zamantakewa mu idan mutum ya fahimci wannan sai ya ƙara gane cewa lallai Allah ya masa ni'ima da ya azurta shi da addinin musulunci lallai Allah ya masa ni'ima da kasancewa cikin tawaga ko cikin al'ummar manzon Allah sallallahu lallai Allah ya maka ni'ima da kunnuwanka ko zuciyarka take sauraron irin waɗannan sakonnin abin da ya rage shine ki aiki da irin waɗannan sakonnin domin rayuwarka ta kyautatu domin rayuwarka ta canza daidai gwadar mutum da irin waɗannan koyarwar daidai gwargwadon yadda za mu samu shari'a daidai gwargwadon yadda za mu samu taimakon Allah a cikin rayuwarmu a roƙon Allah wata ala ya dace da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira ya kara mana albarka a cikin rayuwarmu ya azurta mu da gane gaskiya da binta da riko da ita ya Allah muna roƙon ka kai da mu ayyukan mu Allah ka mana gafara akan kan mu kanana da manya ya Allah muna roƙon ka ka azurta mu da samun aljannar da sauki ya Allah ka sanya mu daga cikin bayan ka waɗanda aka yanta a wannan wata mai albarka Allah muna roƙonka ka ja kwanan mu zuwa ramadanoni masu zuwa masu yawa ya Allah cikin lafiya da kwanciyar hankali da rufin asiri da karin arziki da yalwar imani ya Allah ka kare mu daga sharrin masharranta da zaluncin azzalumai da muguntan masu mugunta da ketan masu keta da tsafin matsafa da kulle-kullen masu kulle-kulle ya Allah ka da idanun mugaye a kanmu Allah ka wani azzalumi dama a kanmu ko mu ko iyalanmu ko 'ya'yanmu ko zuri'armu ko sauran musulmai gaba ɗaya ya Allah muna roƙonka ka biya ma kowa daga cikin bukatunsa da Allah abinda muke roko a wajen ka ba ka bukatansa mu ne muke bukata anta khairur raziqin anta alladhi tumsiku samaa wal arda anta zula anta ilahuna wa maulana wa sayyiduna ya Allah kai ne marikin sammai da kasai ya Allah kai ne matanin adadin kwayan kasa kai ne mai saukar da ruwan sama ya Allah kai ne mai ba iska dama ta fada lokacin da kake so a fuskar da kake so ya Allah babu abin da ya koyi a ka ya Allah ka san halin da muke ciki Allah ka yaye mana duk wata damuwa Allah ka biya mana duk wata bukata wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh